Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 31 ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 17,25,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matan shugabannin wasu kasashen Afirka ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari sun duba matsalolin da mata da ba sa samun haihuwa ke fuskanta a nahiyar. Sannan Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin na kasa. Har ila yau Ridwan Abbas zai gabatar da shirin sharhin jaridun Ghana. Sannan kuma sai saƙonnin da kuka bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum hukumar lafiya ta duniya da who ta ce najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar afirka a cewar hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a najeriya wacce ke yammacin nahiyar ta afirka aminu aliyu wani ƙwararren likita ne a najeriya within 2012 we had an increase in the number of incidents of cancer patients. Yace a tsakanin shekarar 2012 an samu karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar daga adadin miliyan 12 zuwa 14 har zuwa miliyan 18 a bara. Amma zuwa yanzu ba fitar da alkalaman wannan shekara ba. A irin matakan da take ɗauka gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu tsare-tsare na yaƙi da cutar. Inda kuwa farkon makon nan ta ayyana zaftare kudaden da masu ɗauke da cutar za su kashe wajen yin magani da kashi hamsin cikin ɗari wasu kafafen yada labarai su ruwaito cewa 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar wakilan amurka sun gayyaci tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro john bolton domin ya je ya bada shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump shaidu da dama sun bada bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa bolton ya damu matuka kan yadda lauyan shugaba trump na kansa rudy giuliani ya rika zagayawa yana tirsasa ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da ke neman tikitin tsayawa takara shugaban kasa a baɗi kan wata badakala da bata bayyana ba a watan da ya gabata shugaba trump ya sallami bolton bayan da suka samu saɓanin ra'ayi kan batutuwa da dama ciki har da na ukraine hukumomin kasar chile sun fahimci sun shammaci fadar white house ta amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu ciki har da wanda shugaban amurka donald trump zai halatta a watan gobe inda za su gana da shugaba shi jinping na china a jiya laraba shugaban chile sebastian pinera ya fidda sanarwar inda ce ba za su karbi bakuncin taron tattalin arziki na haɗin kan ƙasashen yankunan asia da pacific ba wanda ake kira afik e a takaice saboda zanga-zangar masu adawa da gwamnati da ake yi a santiago babban birnin ƙasar. que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno Shugaba Pinera kenan cikin harshen spanish ke cewa abu na farko da ke gabanmu a matsayinmu na gwamnati shine mu maido da doka da oda tsaron al'ummar ƙasa da tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Tom dai ya so ya amfani da taron wajen rattaba hannu a sashi na farko kan matsayin cinikayya da suka cimma da China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani sashen yaɗa labaran kungiyar 'yan ta'adda ta isis ya yi wa magoya bayan kungiyar albashir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito batun da shine sanarwa ta farko da kungiyar ta fitar tun bayan mutuwar shugabanta abubakar al-baghdadi a wani samame da amurka ta kai a ranar lahadi tun da tsakar ranar jiya laraba sashen yada labaran da ake kira al-furqan foundation ya fara watsa labaran amma ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba wata kungiya mai suna aside da ke ratta wato da ke tattara bayanan sirri take kuma bin diddigin kafofin sadarwar kungiyar masu ikirarin jihadi ta ce tuni magoya ban isis suka fara yaɗa labaran a kafafen sada zumunta inda wasu ke nuna fatan albagadadi na raye yayin da wasu ke jiran su yi bikin jihadin da suke ikirarin yayi kamfanin twitter ya haramta amfani da shafinsa wajen tallata abubuwan da suka shafi siyasa inda ce kamfanonin sada zumunta na ba masu tallata manufofi da suka shafi siyasa damar yada sakonni masu haifar da rudani a jiya laraba shugaban kamfanin twitter jack dorsey ya wallafa a shafin na twitter cewa tallata manufofi a shafukan sada zumunta na ba wasu damar da bata dace ba idan a kwatanta da abin da ake gani a sauran kafofin yada labarai kamfanin facebook ya sha suka tun bayan da a farkon watan nan na oktoba ya ce ba zai tace gaskiya daga karya ba a tallace-tallacen da 'yan siyasa ke wallafawa a shafin abin da ake ganin zai iya ba su damar su tafka karya ya san ransu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gidauniya da ake kira mark foundation da ke sa ido kan kiwon lafiya a sassan duniya wacce ke da hadkwata a nan amurka ta tattaro matan shugabannin wasu kasashen afirka a ghana ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsangwamar da mata ke fuskanta sanadiyar rashin haihuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ridwanullah Abbas ya aiko mana daga Accra. hali na rashin samun haihuwa na shafan kimanin kashi goma sha biyar na ma'aurata faɗin duniya hukumar kula da kiwon lafiyar duniya who ta ce kashi hamsin na matsalolin rashin samun haihuwa na ma'aurata daga maza ne matan shugabannin kasashen na afirka sun amince cewa wannan matsala na canjawa kuma ana samun nasara. Haka mun samar da likitoci bakwai da masana halittun rayuwa waɗanda sun ka samu horo su zama ƙwararrun likitocin haihuwa cikin ƙasarmu waɗanda za su taimaka wa ma'aurata da ke da matsalar haihuwa. farkon irinsa cikin ƙasar ta liberia jeto matarika matar shugaban malawi kuma ta ce burin mu karfafa 'yan jarida su taimaka wurin waye kan ungoninmu gidajen jaridu za su zama muryoyin marasa murya kuma wannan zai taimaka wa mata da maza da lamarin ya shafa su yi magana aisha buhari matar shugaban tarayyar najeriya ma ba a batta a baya ba ni kuma na da shirin samar da likitoci shida daya a kowane sashi don kurum su kula da mata masu haihuwa da waɗanda ke da matsalar haihuwa a kuma ba su tarbiyya tare da ƙara ƙaimi wurin kawo ƙarshen nuna kyama. Mun samar da likitoci uku da za su samu horo su zama ƙwararrun likitoci da za su kula da matsalar haihuwa cikin ƙasar abinda ya sa ake bayar da duk taimako farkon lokaci a ƙasar nan. Haka kuma muna yin tarihi a fagen kula da haihuwa tare da gidauniyar mek matar shugaban kasar ghana rebecca akufa ta ambata muhimmin rawar da mata ke takawa a yaƙi da rashin samun haihuwa da kyamar da ake nunawa. Our expectation is that these two lead to greater awareness Fatar waɗannan shirye-shirye guda biyu za su yi jagora zuwa ga faddakarwa mai girma a kan sabubba kiyayewa da maganin rashin haihuwa tare da magance matsalar nuna kyama. Ƙawancinmu da gidauniyar Mac babu shakka yana da amfani na lokaci mai tsawo matan shugabannin kasashen sun amshi kyaututtuka dangane da gudunmawar wasu wurin yaƙi da kyamar da ake nuna wa waɗanda ba su da haihuwa gidauniyar ta da ƙufa ne kan ƙarfafa mata waɗanda ake nuna musu fifiko gallazawa saboda gaza wasu wurin haihuwan 'ya'ya ta kirkiro wannan dandalin yakan ukubar rashin haihuwa a duk matsayi Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, ga. a gaida Ridwan Abbas. Kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Abdullah waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule muni Barma daga nan sashen Hausa. Da makon jiya mun fara gutsuro muku kaɗan daga cikin batutuwan da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto suka tabo a hirar da ta hada shi da Usman Mohammed wani ɗan asalin jihar Bauchi da ke zaune a Fatakwal kudancin Najeriya. duk da yake yana da tawaya a kafafuwansa biyu bakon shirin bai yarda jirgi ya bar shi a tasha ba domin ya dage haikan da neman na kansa lamarin da ya bashi damar shiga sahun direbobin da ke jigilar fasinjoji a jihar ta rivers usman muhammad na amfani da wannan matsayi domin koyar da sauran abokansa na kungiyar nakasassu tukin mota ta yadda za su yi watsi da bara su kama sana'a to gaskiya dai game da yanayin sana'a na irin da ya tallafi haka wanda muke koya moto especially wasu mu ne wanda idan muka dan yi aiki in mai ya dan rage haka muna iya cewa ne zo mu je mu dan kwara maka moto wani ma zai je da dan abun da ya samu a wajen bara zai kawo ko da kuɗin galan ɗaya ne haka kai ma ka dan taimaka mishi da kuɗin galan ɗaya a je gidan mai a dan sa mai don ka koya mishi ba wani wanda ya taba zuwa ya ce ga wannan kuɗi ka taimaka ka ringa koya wa mutanen mota ko kuma ga wannan ka taimaka duk yan uwanka da suke so su koyi moto ka taimaka ka koya musu don in sun iya akwai wani tallafi da zai zo mana daga gwamnati na motoci ko na wani abu har yanzu dai ba mu samu ba amma ko muna sa ran Allah yadda wannan gwamnatin za ta yi mana kokari da izinin ubangiji to akwai gwamnatin tarayya sa'annan akwai kasashe um, na duniya daban-daban da suke da kungiyoyi masu zaman kansu kamar kun taba neman wani tallafi game da wannan jan aiki misali na samu ku samu ku dogaro da kanku duba da yadda bara ya zama kamar ruwan dare a sassa daban-daban ba ma na kudanci ba da ma arewacin Najeriya baki baki daya abin da ka sani ne duk inda ka same mu muna da kungiya ko muna haɗa kai muna kai koke koken mu to amma me za ka kai kukanka wani zai iya taimaka maka to amma ba zai zo ka ba sau da yawa mutane suna so su taimaka mana to amma wanda suke tare da su ba za su bari abin ya zo wajen mu ba wani mutum ne wanda idan ka je kai kukanka duk irin yadda kuka kai masa matsalolin ku zai taimaka muku to amma na tare da shi ba za su bari ku gan shi ba sai su ce baya nan ko kuma su ce yayi tafiya ba za ma su bari ku gan shi ba to shine abun da muke fuskanta saboda ba mu da mutane wanda za su iya zuwa su tsaya mana su yi mana kokari duk abin da ya zo mana daga gwamnati ko kuma duk abin da ya zo mana daga sauran kungiyoyi abun da aka ce a bamu a bamu ya zo hannun mu ka gani yanzu daga wace jiha ka fito daga arewacin najeriya ne dan bauchi ne to yanzu wani kira za ka yi ga ita kanta gwamnatin jihar bauchi misali da gwamnatin jihar ribas zama ma najeriya da ta taimaka ma ire-iren ku da kuke da irin wannan lalura e to wannan mu abin da za mu yi bayani shine kawai mu dai muna addu'a da kuma muna neman taimako ga dukkan mutumin ba wai sai gwamnati ba duk mutumin da yake so ya taimakawa na kashashe da kuma mara karfi idan dai yana da hanyar da zai taimaka to muna neman taimako ga duk mutumin da ya niya dan Allah sai ya taimaka saboda mi duk wanda ka ga yana yin baran nan wani in yana yi dan rai wani baya yi dan rai da dama za ka ga ana ce ne yana da lafiya wani yana da karfi wani to fa baka san me ke damun shi ba wani kuma kana ganin yana tafiya ne kawai baka san menene ke tattare da shi ba kar mutum yana tafiya lafiya lau baka san me ke tattare da shi ba ai wannan zai iya noma a wannan zai iya tafiya wannan zai iya sana'a hannu to duka duk wanda ka gani yana wannan in kai bincike akwai matsalan da ke tattare da shi wanda ta saka shi wannan baran ba wai kawai baran ne ya fito don ya yi ta don ya ta yin baran bane ba haka bane in ka ga mutum kana so ka taimaka mishi wani sana'a ka iya me aikin da kake yi to duk taimako ne ko kuma za ka ga mutum yana cikin tafiya yana da dan wani karamin sana'ansa sai ka taimaka mishi ka gani yanzu kamar yadda muke nan muke dan tuka motocin nan kaga ga motar nan da tawa yanzu haka na tsohuwar moto ne to yanzu haka in na samu moto mai kyau zan iya daukan motar nan ba zan sai da ita ba akwai abokanai na da koyawa zan ce wane kai ma ga motar nan da kai da wane ku ringa hawa kai ma ku ringa tafiya kuma har ku samu ku koya wani ni ma kuma a motar da na canja ni ma zan ci gaba da daukan wani wanda duk tafiyar da ba za ka taba gani kare yana tafiya aiki ba dole za ka gane da aboki saboda mi saboda yanayin aiki idan ya zo wani abun zai iya taimaka maka akwai abin da za ku je moto taimako matsala wanda kai da shi za ku taimaka junan ku ku yi abun ku biyu to in kai kaɗai ne ba za ka samu mai taimaka ma ba shi yasa kake ganin duk inda za mu je a cikin gari da sauran wurare muna tafiya tare mu biyu wani ma za ka ga mu uku ne muke tafiya don mu taimaka junan mu to shine muke neman gwamnati da kuma yan uwa haka daga duk mutumin da ya ga zai iya taimakawa na kasassu da dukkan mai karamin karfi muna neman kukanmu game da duk wanda zai iya taimaka mana ya taimaka mana a cikin hirar mu ka nuna cewa kuna da kungiya wadda kuke wannan aiki kamar misali kun yi rijista ga ita gwamnatin jihar Rivers misali gwamnatin jihar Rivers ta san da zaman ku eh kungiyar da muke da ita wanda har kungiyoyin da ko kuma gwamnati ta san mu to kamar mu hausawa kungiyar da muke da ita wanda akwai shugabannin su su na yan kasa wanda su duk wani abu na ya taso program na taro ko na wasu abubuwa suna kiran mu amma mi idan kuma abu ya zo na tallafi daga gwamnati ba za kuma su kira mu su ba mu abun ba yanzu kamar kwanakin baya ko wani tarurruka da ake tafiya haka nan wani kuɗi da gwamnati take cirewa a indi dc da sauransu kusan miliyan talatin miliyan arba'in haka to amma a mu guragu mu yan arewa ni kaga motan nan ni nake daukan guragu yan ƙasa na kai su nta na kai su ko ina cikin gidajen rediyo na garin nan kafin masu son za su samu wani abu da ni da mai gida na Alhaji Mustapha kana ji to amma da zanto cewa lokacin da kuɗi suka samu gaba ɗaya ba wanda ya tuna da mu su sayi motoci su saida su sayi motoci su saida duk shekara sai sun samu kuɗin kuma duk shekara sai sun sayi moto amma kan shekara yazo sun saida motar kuma duk shekara yazo za su sayi moto kan shekara saboda mai mota in ba a neman kuɗi ake da ita ba moto in ba wani aiki kake da ita ba rike ta aiki ne to shi yasa kaga mu da muke dan taxi din muke dan abin nan kaga har mu rike moto haka har muna dan maintaining ɗinta wanda ba baya aikin komai in ka bashi moto ma bai sanya zai rike ta ba mu muke taimaka junan mu yan arewa amma su muna tare da su ne amma duk abin da suka samu ba su taimaka mana ba to yanzu ta kai da ka kawo wani lokacin ma yanzu idan suka kira mu taro ma ba ma zuwa ka gani mu riga mun ware kanmu saboda mun musu kokari mun ga kuma su kansu suke ginawa ba sa taimaka mana shi yasa ga kungiyar su daban kungiyar mu daban duk abun da ya taso ta bangaren suna yi wa kansu kuma duk abun da ya taso ta bangaren muna yi wa kanmu dan gurgudo hmm. to yanzu misali ita wannan sana'a menene kalubalen ta gare ka eh kalubalen sana'an nan dai ba wani kalubale ne wanda za a ce wani akwai takura ko wani abin nan ba kalubalen sana'ar mu kawai shine ba wani yanayi bane wanda sai dai kaman wani lokaci haka idan ana cikin rudanin wasu abubuwa haka to shine ko kaman lokacin wahalan mai mu kafin mu samu mai in dai za mu samu mu je wurin da ake dan samu man za mu samu to amma mi idan kuma kafin mu samu man din ko kuma kafin mu je wajen shine kawai kalubale mu don wani lokacin ana wahalar mai sai mu kai kwana uku ma ba mu aiki ba saboda ba za ka iya zuwa da motar ka gindin inda za a baka man ba kuma ba za ka iya zuwa ka kira ka ce ga can mutun ka a wuri ka za a taimaka a baka mai ba kuma zau da yawa za ka je gidajen mai ba a saidawa a jarka to kaga sai kaga mu ba za mu iya zuwa don ni na taba kwana a gidan mai na taba zuwa sha biyun dare saboda ba a fara sai da man ba kuma hita da na safe saboda me saboda in na ce zan je da safe ba zan samu ba kuma ba za a bani a galan ba ka gani to amma mai kafa kuma yanzu zai fita ya je layi ya yawa zai dauki galan ya je ya siyo amma mu ba za mu iya ba amma don wani kalubale wajen gwamnati tana dan takura mana da sauransu dan naira ɗari da ake biya na tiket ko dan ɗari biyu da ake biya na rijista duk wannan gwamnati ta ɗauke mu ba ma biya wallahi Allah wannan kan gaskiya ba ma biya ba ma samun wani kalubale wajen harkar neman mu a nan dai cikin gari yanzu kamar akwai wani bambanci da ake nuna muku misali kamar tsakanin direbobi waɗanda misali suke ba su da wata lalura da ku da allah dura ma wani lalura ana nuna muku wani kyama ko kuma wani abu ta wajen hawan mota ko wani bambanci eh, gaskiya ba a nuna mana ba nuna mana don sau da yawa ma wasu mutanen mu ne da yake ka duk mutumin da ya fito daga arewa akwai dan wani yanayi nashi don ni tun da nake tuki akwai kristan da idan ya zo ya same ni zai zo ya same ya ce wai ni ne mai motar nan a ce eh, ya ce to hau zai kai shi wani wuri akwai wanda shi ba inda zai je don ya ga yadda nake tuki ya dauke ni don ya gani ya dauka a wayana a wayan shi kuma ya dauka ya tura min akwai kuma wata ran wasu hausawa na gansu a hanya suna tsaye na yo baya da moto na zo na sauka na ce malam ina za ku je suka ce za su je wuri kaza na ce to ku zo in taimaka muku ga moto na dauke ku daya daga cikin su ya ce Allah sauwake ya hau motan gurgu bai shirya mutuwa ba to kaga kalubale ma ya fi zuwa ta bangaren mutanen mu to sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe idan Allah ya yi za ku ji mu dauke da ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin muryar amurka a jihar rivers lamido abubakar sokoto da usman mohammed gurgu mai jigilar fasinjoji a kudancin najeriya a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule muni barma ke ce da ku sai an jima. A gaida Suleiman Mini Barma yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guard da mu soma sharhin jaridun na yau kuma labarinta ne tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da kyau shike tattalin tsarurrukan gwamnati inji nana adudankwa akufa ado jaridar ta ce shugaban ghana nana danko akufado ya nuna cewar tafiya da tattalin arzikin kasar ghana da kyau a cikin shekaru biyu da watanni goma shine sababin iya tattalin tsarurrukan gwamnati waɗannan na tsarurruka kamar yadda shugaba a akufu ado ya ce sun hada da bayar da ilimin manyan makarantu sakandare kyauta wanda yanzu haka ya sa aka ɗibi ɗan makaranta miliyan da biyu wadda shine adadi mafi yawa a tarihin ghana da kuma shirin tuka abinci domin ayyuka wadda ya yi sanadin bunƙasan sarrafa a shekara 2018 da kuma aikewa da kayan abinci zuwa ƙasashe makautar ghana abinda ake kuma sa ran za a samu a shekara 2019 A jaridar Daily Graphic wannan labarin ne ka biye wa sharaɗin lissafi da gaskiya shugaban ƙasa ne ki gaya wa Kate Akraku. Shugaba Nanadu Dankwa Kufa Ado a ranar Laraba ya yi kira ga sabon zaɓaɓɓen shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana. Mr. Kate Akraku da ya bi sharuɗa na yin lissafi da tabbatar da gaskiya da kuma adalci wurin jagorar ƙwallon ƙafar Ghana ga matsayi na ci gaba. Har yau a jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne mai adana kuɗi na mazaɓar takuradi na jam'iyya mai mulki New Patriotic Party Mr. Mark Ofori an halbe shi lahira a gidan shi da ke Afijai cikin yankin sakandi takuradi da ke cikin jihar Yamaci. Haka kuma ma'aikacin tsaro da ke kan aiki a gidan shi ma an halbe shi. kuma wasu 'yan bindiga daɗi ne da ba a san ko su wane ne ba suka yi wannan mugun ɗanyen aiki. Sa'annan wasu da bakwai suka rasa mahallinsu a ambaliya daban-daban a asibiti cikin yankin kwauta yamma da a su da ke gunduman fantiakwa ta kudu dukansu a cikin jihar gabashi. Ita kuwa jaridar Daily Statesman uh, wannan labarin tarwaito shugaba kufa ado ya yi kira da kawo ƙarshen nuna wa waɗanda ba su da haifuwa kyama. Jaridar ta ce shugaban ƙasa na nado dankwa kufa ado ya kalubalanci shugabanni masu tsare-tsaren lamura na ƙasa da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma matan shugabannin ƙasashen Afirka da su taimaka wurin waye kan al'umma akan nuna kyama ga mata. mata waɗanda ba su da haifuwa domin tabbatar da cewar fama a kan wannan mummunar abu yayi nasara. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah tara ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu Sadonan matasan Asada a jihar Sokoto. Ina son in hani da wannan dama in yi magana akan cece da aka yi na game da taye-tayen shugaban ƙasar Najeriya mu Baba Buhari a kasashen waje to ni jama'a mu ya kamata su yi karatun ta natsu su gano shugaba Muhammadu Buhari shi irin shugabannin da sun ka zama irin sauran shugabanni ba ne shugaba Buhari shi wanda yake son kawo ciwo kasa ce yin taita ni ban ganin cewa ba za a kawo wani alfanu ko in ce ci gaba kasar mu Najeriya ba saboda kun san cewa kasar mu Najeriya ya iso abubuwa da dama amma duk bai hana mai yi kokari ya kawo ciwo kasar mu ba ko ya hankuri in sha mu Allah Allah duk ta yadda shugaban Muhammadu Buhari ke kasashen waje insha Allah muna kesa zaton akwai alheri a tattara da wannan na nashi da fata Allah shi mai da shi gida lafiya ta waga ta da yadda sannan Allah shi ba shi ikon yi ma al'umma ta ayyukan ci gaba da na samun more rayuwa ga talakawa da fata Allah ya zauna da ƙasar Najeriya lafiya don ƙarshen duniyar musulmi baki ɗaya. Na gode. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tanko daga nan Katsina ba tsarin Shin ina tambaya ga jami'an gwamnatin Najeriya lokacin da duk aka mutsafi a ce za a ciwo mu man bashi. To mu wai ina kuɗin da ake sai da mai ko kuɗin haraji ko kuɗin kastan da suke tarawa. Sadda aka mutsa za a yi wani eh, lamari na baje sai a ce sai an ciwo bashi. To mu talakokin Najeriya mafi yawan mu muna goyon bayan shugaban majalisa gaskiya a daina ciwo matalaka Najeriya. Da in mu biya ba 'yayan mu da jikokin mu za su biya. Allah ya sauke Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. suna Sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi. Da farko dole mu gode ma gidan rediyo Amerika bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayinmu. Lallai wannan gidan rediyo kun cancanci yabo muna godiya a gare ku. Bayan haka kuma ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da farfado da ilimin primary school a najeriya da kuma dawowa da mutuncinsa to a gaskiya yana da kyau wannan makarantu na TCTC da aka kashe su yana da kyau a dawo da su sannan kuma yara sun yawa a cikin aji yana da kyau kowane aji a rage yawan ɗaliban a kuma tabbatar da dukkan malaman da suke koyarwa a samu kwararrun malamai a inganta musu koyarwansu na gode kafin mai sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Wasu kafafen yada labarai sun ruwaito cewa 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar wakilan Amurka sun gayyaci tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro John Bolton domin ya je ya bada shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Shaidu da dama sun ba da bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa bolton ya nuna damuwa matuka kan yadda lauyan shugaba trump na kansa rudy giuliani ya rika zagayawa yana tirsasa ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban kasa a baɗi kan wata badakala da ba ta bayyana ba a watan da ya gabata shugaba trump ya sallami bolton bayan da suka samu sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama ciki har da na ukraine hukumar lafiya ta duniya who ta ce najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar a cire hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙwararren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a najeriya wacce ke yammacin nahiyar afirka hukumomin ƙasar chile sun shammaci fadar white house ta amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu ciki hadda wanda shugaban amurka donald trump zai halatta a watan gobe Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.